mala yana cikin mana bayani akan hikimar da karatu shi ne karatu na biyu cikin barzuzum a yanayin rubutun alkur'ani yana da yanayi na shi kamar kula rubutu akwai ta alhamdulillah rabbil alamin alamin ba a zamu da ba haka ne irin su maliki yau mai ce ana kuma karanta su maliki a kuma karanta su maliki kaga maliki din masu karanta maliki ba alifa to ire irin wannan rubutu da yanayi da ya zo da shi irin su gula'ika ka an saka wawo wacce ba a karanta ta amma an rubuta ta to irin wannan shine yanayi da rubutun alkur'ani ya zo da shi to mana da ta fasa duk akan wannan abubuwan zai bayani zai maka bayanin yadda alif suke yaushe ake cire su ina ake sa su ina ake saka irin wawon gula'ika da sauransu duk zai kawo su bisa ga yadda aka rubuto shi tun a zamanin sai na Usman radiyallahu anhu kawai illar wannan shine haka aka rubuta a zamanin sai na Usman radiyallahu anhu Wannan matsayi da aka rubuta guda shida aka rarraba da garuruwa to kan haka aka rubuta to shi yasa yanzu yake mana bayanin muhimmancin a takaita ga wannan rubutu kada wani ya yunkurin cewa da makasudi dai a karanta alkur'ani kuma karanta shi ba a bukatar sai an saka wannan kula'ika domin yana ma iya saka wani karanta ta ina da aka sai da cewa ya kamata a cire irin waɗannan wawurin ya ce to domin gudun haka shi yasa yake bayani cewa malamai sun intifaki cewa ba a rubuta alƙur'ani sai yanda aka samo shi tun da can ba a sauya komai to duk bayanin da zai kawo mana akan haka zai kawo ya kawo mana bayanin yadda aka tara shi har ya kai inda sai na Umar radiyallahu anhu ya tara shi a guri guda yanzu ya ce mana fayan bagi le za a naktafi marsuma ma asalahu fi mushafi da aka ya kamata ana malamai suka masar ya kamata su da yawa yawa ya waje ba saboda bayanan da ya yi mai koyi da abin da sai na usman radiyallahu anhu ya rubuta a cikin musaf wannan musaf da aka rubuta na zamanin usman to ya mu bi shi ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ملجأ mai koyi da aikin da zai da Usman yayi ta sanya wannan rubutu shine ga duk wani mai rubutun alkur'ani ya zama na madogararsa shine wannan rubutu saboda mai shine hujja inda za mu tashi karatu yau yace ala'i ja'a atharun atharun ne hadisai hadisai wasu na takaita shiga hadisai wasu kuma suna amma shiga duk wani abu da aka rawaito ga magabata ko ga sahabbai ko ga tabi'ai duk ana kiran shi asar yace hadisai sun zo fil iqtida'i wurin koyi bi sahbihi ga sahabbansa al-ghur al-ghur masu haske ana kiran ghur jam'i ne na aghar aghar siffa ce da aka ba amfani da ta ga doki dokin da ke baki ne jikinsa amma fuskarsa da hannayensa da ƙafafuwansa na da fari sai kira alfarasul azar sai ana amfani da shi ga duk wani abu da yake shahararre sai a ce mashi al'azar saboda duk doki da ke da irin wannan tufa a cikin dawaki yakan shahara ya zama shahararre to sai ana kiransa al'azar guda ɗaya idan suna da yawa al'uwar za ka gani a ta sabon manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa al'urar ne su ma'ana masu haske shahararru masu ɗaukaka kuma yace zawil ala al'ala ne ɗaukaka da haka da hadisai sun zo wurin koyi da sahabbansa shahararru maɗaukaka da su daga ciki min hunna ma da fi nafsil khabar daga cikin akwai hadisan da suka zo a nafsil khabar nafsi na labari lada abi bakirin radiyyi ga abubakar arrazi yardajje wanda aka yarda da shi shine arrazi arrazi wanda ya yarda arrazi da almarzi ma'ana su guda shine wanda aka yarda da shi to da aka lada abi bakarin razi wa umar da umar akwai hadisi da ya zo a kan falalata su su bi kacal Kama hadisin da mutu sallallahu alaihi wasallam ke cewa iktalo bin labaini min Ba'adi, abi bakarin wa umar kaga hadisi ne da yazo gare su su su kadai akwai wanda yazo ga ulama khulafa ar-rashidin Da wani ke cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin kaga duk waɗannan da hadisi ne ina nuna maka cewa akwai hadisai da suka zo suna bayanin akan bai koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka zo alal umumi akwai wanda suka zo alal khususi khususi shine ke bantattu wasu na musamman kamar Abubakar da Umar kamar hadisin da annabi ta bin bil ladaini min ba'di abi bakr da umar kaga wannan khusus yace to akwai kuma wanda yazo alal umumi akwai wa khabarun ja'a alal umumi wa huwa ashabiya kan nujumi wa khabarun ja'a alal umumi akwai kabar da yazo alal umumi ga sabai gaba daya shine wa huwa ashabiya kan nujumi shine kabar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na kan nujumi ne kaman taurari da kowannen su kuka shiryu kuka yi koyi to za ku shiryu da cewa hadisin yana da rauni a wurin malaman hadisi amma mu kasudin mu da shi a nan yana so ya ce tunda annabi ya faɗa a cikin hadisai ya ce ai koyi da aikin sahabbai kuma wannan rubutu na alkur'ani yanda yake haka yanzu haka sahabbai suka rubuta to ya kamata biyar mu ga wannan hadisi mu ɗauki rubutun nan na alkur'ani yanda suka rubuta kar mu sauya wannan shine hujjarsa da haka kenan kaga wannan hadisin ko ya inganta ko bai inganta ba bai tasiri ga hujjar nan ta riga ta kama kuma ga wancan hadisi na ibtado bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar ga hadisin eh, alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i rashidin kaga wannan rubutun duka ya aukune ne a zamanin khulafa'ur rashidin to da kake nan kaga wannan can sun wadatar mana mafasudin sa da mahallin shahidin sa ya fito karara cewa annabi ya ce mai koyi da su kuma yana daga cikin koyi da su mai koyi da su ga rubutun alkur'ani mu rubuta qur'ani yadda suka rubuta kada mu sauya to ga wata hujja ومالك حض على الإتباع لفعلهم وترك الابتداع إذ منع السائل من أن يحدث في الأمهات نقض ما قد أحدث وإنما رآه للصبيان في الصحف والألواح للبيان والأمهات ملجأ للناس فمنع mara ya kawo ta hujja kuma bayan ya kawo hujja ta sahabbai to ga ta wanda suka zo daga baya baya malamai shahararru fitattu ya ce wa malikun habba ala littiba'i ala littiba'i malikun ya kwadaitar ala littiba'i da biyayya cewa a yi biyayya musamman ga wannan rubutu zai kawo lifi'ilihim ai biyayya ga aikin su sahabbai wa tarki libtida'i da kuma barin kage da kawo wani abu sabanin wanda suka zo shi ta yi haka ya bayyana ya ce izmana asa'ila min an yuhdisa fil ummahati naqta ma qad uhdisa izmana asa'ila yayin da ya hana mai tambaya tambaya kawai imam malik cewa shin ya halatta in yi dugo a alkur'ani me yake nufi da dugo asalin rubutun alkur'ani gaba ɗaya babu dugo wannan dugon da ke bambanta ha'un da ha'un da jimin babu shi da haka da ha'un da ha'un da jimin abu guda ne a rubutu da zalun da dalun abu guda ne a rubutu da ra'un da zayun da sadun da zalun da ba'un da ba'un da ainun da gainun duk ba'un da ke rage iyaka abin da ke rage abin da ka ya ka idan ka samu matsala ka samu wahani sai ka canza gainin ta koma ayi a ga samu matsala ko ka canza sadin ta koma zadin duk an samu matsala saboda haka wannan dubo kenan shi ko wata ba a magana idan dubo bai samu ba ka zama a batun wasali da haka fara dubo babu wasali haka qur'ani farkon ma dubon da aka fara samu shine dubon wasali saboda na ka fara samun matsala an samu matsala wani na karanta alkur'ani wani an ce wani shugaba ne ya matsa wa abul aswad lokacin ya yi fice ya shahara game da sanin kur'ani da larabci ya matsa masa ya yi wata riga alkur'ani saboda ana yawan taba wata alkur'ani abul aswad az yana kaucewa wata rana sai ya ji wani da kunnansa wasu ce shi sarkin ne ma ya tare da wani wa kauye ya tsaya ya karatu ya fashe basari Don abu amur aswad az-zu'ali ya yi wasai sai yana karanta suratul bara'a yace bara'atun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi wa iyad billah sai to da kwanta yace a'udhu billahi an yatabarra Allah min rasuli yace na neman tsarin Allah daga Allah ya barranta daga manzonsa domin sa ya nuna cewa Allah ya barranta daga mushrikai kuma ya barranta daga manzonsa a zama karanta lalace gaba daya to shi su gyaran ta ne annal laha bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu kaga rasuluhu ma'tufun ala ismil illa cewa annal laha bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu kadhalika shi ma manzonsa ya barranta daga mushrikai to kaga mai ta wannan ma'ana gaba daya kawai wasali kawai daga dan zuwa kasara sai ma'ana ta jirkice sama da kasa to shine abul aswad du'a dai sai ya ce ya yadda zai rubuta wasali ga alqur'ani Ya sa aka kawo su zarata makaranta wanda suka iya rubutu da hankali da nutsuwa yake tantance su ya gwada su da iya rubutu da fahimta har sai da ya kai ga mutum guda wanda ya fi gamsuwa da shi sai shi da kai zami aiki ya ce kawai ka ɗauke ƙura'ai duk inda ka gana ya fataha sai ka ɗiga zuwa sama inda ka gana ya kasara ka ɗiga dubu kasa. inda ka gana ya damma ka ɗiga dubu sama shi kenan wasu la'uku abin da ya amfani da su kenan kuma dubu amma da kalan tawada sabanin na Qur'ani tunda Qur'ani na rubuta shi da bakar wada to shi sai ce samu jatta wada da jatta wada ya wannan aiki gaba ɗaya. to za ka mu'allar shahid wannan dubu shi ya fara shiga daga baya sai aka samu duban bambance harafi da harafi da bambance dalun da zalun da ra'un da zayun da sinun da shinun da sadun da zalun daga baya aka samu wasu lokacin su yahya bin ya'mar da nasir bin asim waɗannan su biyu su suka yi waɗannan digarta to daga baya da aka yi waɗannan duku sai aka dinga samun ƙarin karɓar a cikin alƙur'ani malamai suna ƙara da wannan daga cikin hikima ta alƙur'ani da mujiza alƙur'ani duk wani abu da zai zo cikin alƙur'ani to sai an samu tare da yi tun daga farko wurin tara alƙur'ani tun a zamanin sai da abokan su duka rasu yallawa da umar ya kawo da shawara sai da ya tare da yi da yarda sai a hankali a hankali Allah ya karkace zuciyarsa ya yadda a yi jam'in ƙwararri da ya yadda ɗin ya kira zairi ya jingina wata aikin shi ma zairi sai shiga tare da yi sai za a yi haka annabi bai yi ba a yi abin da annabi ya ba a tara Qur'ani guri guda shi ma a hankali sai Allah ya karkace zuciyarsa sai ya yadda sai ya zafi haka da abul aswad du'a ne wannan dubu akai ta tsari tsari aka yi ta ɗari-ɗari da ƙyar mutane suka shi ma sai a hankali mutane suka suka shi uku wasu na ganin cewa bai halatta a shigar da ɗugocin alkurani tun da ba yi da ruwan ba wasu na ganin a alaba tun da bambancewa ne da haruwa wasu kuma shi ne irin su imam malik su su imam malik suna daga cewa da suke mutum da tafiya a wajen zamanin ba yake ganin cewa to shi dai a ganinsa in dai za a rubuta a allo ko a ɗan takarda da za a ba ma yara su karatu da shi to wannan laba a yi musu duk irin dogon da ake amma asalin ƙur'ani shi cikakke bai yadda a ɗiga masa ko dogon ɗaya ba kare ba malin da daga ciwo waɗanda suke wuce wasu ɗin tun a wannan lokaci to amma me zai faru a kwana a tashi a kwana a tashi da yake abu ne da Allah ya yi nufin ya shiga sai ga shi abin nan ya zo ya shige wancan duban sai ya zama da an karfa duniya gaba ɗaya kamar dama asalin da waɗannan dugar za aka yi su iyaka bambancin su wannan baki wannan ja shi na bul aswad da du'ali ja shine da wasali nasr bin azim da yahya bin eh, nasr bin ya'mar da yahya bin nasr bin eh, azim da wannan ne yahya bin ya'mar waɗannan su kuma nasu na bambance harafi da harfi sai ga shi daga baya abin ya riga ya karbu ya shiga ko ina a duniya duk inda ka samu qur'ani to ba ka rage shi da wannan dukkan har sai da aka baya daga baya kuma aka zo zamanin Khalil bin Ahmad al-Farahili shi kuma shi ya kirkiri wasalin fataha kasara dan masu ko ya ga waɗannan dagagar sun yawa ko su kaɗai suna da kirkita mai karatu kaga harbi ɗaya yana da wajen ga bila adadin ga haka zai ga ya kamata a rabe wasalin nan a fadda shi daga dugu a yi musu wata alama shi ya ƙirƙiri waɗannan alamomin nasa na fataha kasara damma hamzatu da wasu ne sukun din nan mai kamar kan zubana duk abu kalil da awa shi ya ƙirƙira a wannan <laughs> to ana na ana na shi kuma da ya da dama ya sani tun a lokacin shi bai ma yi yunkurin sa cikin alƙur'ani shi ya yi ne saboda karantar da ɗalibansa malami ne na larabci ana yawan samun kurakurai gurin wasali na baitoci kuma da baitocin suke kafa hujja to za ka fi yake sa ake yin watanni da baitoci don kar a dinga samu wadannan kura a hankali a hankali da ga muhimmancin ai waɗannan alamomi sun fi dacewa ma da waɗannan dukkan nan na abul aswad ad-duhali me zai hana a mai gurbin sa shi ga nan ka fare nan ma fa manyan manyan kura irin su abu amr dali abu amr dali sai domin wannan littafin gaba ɗaya dogara ne ga rubutunsa da rubutun ɗalibinsa abu dawud da shi abu Amurka da ɗalibinsa abu dawud a lokacin su suka fi kowa ku ce gurin harkar karatu na ƙur'ani suna daga cikin waɗanda suke ja gaba ba su yarda a shigar da wannan wasanni na kajin bin ahmad da cikin ƙur'ani ba amma kwana a tashi da yake allah ya dafa kai shiga sai ka shiga bayan zan shiga lafiya na to da haka wannan na daga cikin mu'ujizar da alƙur'ani da hikima imam malik a wani lokacin shine mai wasu mutawassit izmana asa'ila min an yuhdisa ya haɗa mai mai tambaya da ya kaji fil ummahati su ne manya-manyan littattafai to yana nufin ummahati qur'ani mutakamil duk qur'ani mutakamil ya hana a yi masa nafa ma qad duk wannan da aka kago bai yadda a yi masa ba in dai ƙur'ani ne mutakamil to yawan malik yana ganin bai yadda a yi masa cikin alqur'ani ba saboda babu shi wa inna ma ra'ahu lisibiyani shi a da yake gani ya halatta ne ga yara kanana suna karatu cikin allo ba laifi a musu dogo ya ake su an gane fi suhufi wal alwahi cikin takardunsu na hadda ko alluna la ba'sa lil bayani domin bayani amma wal ummahatu malja'un lin nasi su ko ummahat manya manyan littattafai waɗannan su ne madogara da makoma ga mutane to bai yiwuwa a shigar da abin da ba shi fa muni an naqu sai ya hana wannan dugon nan kowane iri da na wasali da na bambanta karatu da ya hana lil iltibasi domin kana samu iltibati a shigar da abin da bai ci gida can a shigar da shi ya shige a zaci cewa yana cikin rubutun da aka yi tallafi kaga wannan ta tsare rubutu za ووضع الناس عليه كتب كتبا كتبا ووضع الناس ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتب نعم فعلم كتاب فعلم أجلها أجلها فعلم كتاب المقنع فقد أتى فيه بنص المقنع نعم والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلة نعم shi kenan bayan ya ce wa kataban na wa wada'an nasu alaihi kutuba na farko kutuba jam'u kitab kitabun guda ɗaya suna da yawa sun zama kutub an gane ko ya ce mutane sun rubuta littattafai a kan shi ma'ana a kan rubutun Alƙur'ani. yanayin rubutun alkur'ani da alifin wasili da hamzatin da alif ja da alif baki da wawon da wene ne duk an yi rubutu a kai kullun kowanne daga cikin waɗannan littattafan da yake kutuba yubinu yana bayanan anhu game da alkur'ani kaifa ba ya aka rubuta shi ne kaifa kuti na wannan na sai ita kuma ba wancan kuma kutuba dan okuto dan shi kuma wannan ba aka rubuta mazi mabni da malamin sama fa'ilu kataba ya rubuta kutiba a rubuta ذاك وضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتب ajalluha wanda ya fi girma da kwarjini da ɗaukaka cikin waɗannan littattafan da aka rubuta gabaɗaya kan rubutun alkur'ani shine kitabul muqni'i littafin al-muqni ismul fa'il ne na aqna'a yuqni'u an gane iqna'an shine gamsarwa abu wanda ya gamsar da kai sai ka ce a kadari ya gamsar da ni yana ne an gane ko fa huwa ne shi mai gamsarwa ne to da sunan wanda littafin mai gamsarwa littafin nawaye na Abu Amr Dani Abu Amr Dani shi ya rubuta littafi al-muqni fi rasm al-Qur'an yace qad ata fihi bi nafsin muqni'i lalle ya zo da nafsi mai gamsarwa daga wata kalmar da al-muqri zuwa littafin kuma yace a ciki ya zo da lafuza bayanai masu gamsarwa faqad ata fi hizi nafsin muqni'i yace wa shatibi yuja'a fil aqila imam shatibi na malamin fitacce na karatun alqur'ani ya zo shi kuma a cikin wani littafin sa aqilatu atrabil qasaid sai ya wake su shine ja'a a aqilati bihi ta ga bihi ya udu ila al muqni dan haka dukkan abin da ke muqni shi Abu Amr shi Imamu Shafi'i ya wake a cikin littafin sa a turabin asai kamar yanda yau Shafi'i wani waƙoƙin na sharibiya ya wake littafin taisir ne kamar da ke cewa fiye sirri a taisiru don tufti tsara da aka ya ɗaura littafin abu amur zani a taisir na kira a cikin saba sai ya wake shi haka da ya zo ɗaurin tafinsa al-muqni na rasmul qur'an shi ma sai wake shi yasa yace wa sha'ibi waja'a fil aqila bihi da wannan littafin na muqni wa zada kalila ya yi ƙarin wata harufa kaɗan a cikin muqni ka gaba ɗaya abin da ke cikin shi ke aƙila sai wata harufa qalilan malamai sun ce ba su guda shida ba abin da ya kawo su babu su a aƙira ya sa su kuma mai wanda littafin ya kawo su da haka waɗannan abubuwan da ya kawo su zai kawo amma duk inda ya kawo muka ne to kamar ya kawo hadda aƙila ne an gane saboda aƙila bambancin da muka ne waɗannan harufa ne kalila sannan kuma yana kawo da duk lokacin da ya zo kan sai ce وذكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا مزيدا نعم مزيدا أوصم بتنزيل له مزيدا فجئت في ذاك بهذا الرجز لخصت منهن بلفظ موجز وفق قراءة أبي رويني المدني بن أبي نعيم حسب ما اشتهر في البلاد بمغرب لحاضر وبادي يجي وذكر الشيخ أبو داود شيخ الشيخ أبو داود شيني أبو داود سليمان بن نجاح با وانشا من سنن با shi wancan mai sunan sunan shi Sulaiman bin al ashar as-Sijistani shi ko wannan sunan shi Sulaiman bin Najah al-Balansi sunan garin su ita ce Balansiya ta can kasar Spain har yanzu na da kungiyar kwallo sunan ta Balansiya sunan wannan garin ne Balansiya nan ne garin sa Abu Dawud shi sa kiran shi al-Balansi da aka Abu Dawud ya zo da nashi littafi wa zakara Sheikh Abu Dawud rasman ya ambaci rasmul qur'an bi tanzilin a cikin wani littafi mai sunan shi tanzil da haka tanzil suna ne na littafin abu dawuda an gane ko ba wai ana ce wani ba ba ana ce mai tanzil to anan yana nufin tanzil sunan littafin sa at-tanzil to haka abu dawuda ya ambaci rasmul qur'an bi tanzilin lahu ga wani littafi nashi mai suna tanzil kuma lahu mazida yana da kai na bayanai na bayanin rubutu a kan littafin abu amurin dani da haka ya kunshi bayanai masu yawa wanda abu amurin dani bai kunsa ba shi sa an fa'idanta sosai da littafin abu dawud kuma madogaran mafi yawan masu rubutu shine littafin abu dawud shi ya ma da yace lahu abi tanzilin lahu mazida faji'tu ji mai namu littafin yanzu Ya ce bi kuma faji'tu fi za ka bi hazar rajas na zo cikin haka cikin wannan rasin sai na zo da na wannan waƙe a bisa bahar na arrajar wanda ya kusa mustafilu mustafilu mustafilu bangare ɗaya ɗaya bangare da biyu shi ma mustafilu mustafilu mustafilun ya ce ba jirgin zai za ka bi harar rajazi eh, mene na hastu min hunna kun ga aikin dai ni na tarfisi na takaita na tsakuro daga cikin na ɗan tako daga cikin waɗannan tafai bi lafazin mujazi da wani lafazi takaitacce ya takaita lafuza ya kuma takaita bayanai ya shigar mana da su cikin wannan waje wifka a biyu Aime, daidai da qira'ar Aburu ru'aym Aburu ru'aym kunya ce ta imam nafi ana kiran shi nafi'un bin abdurrahman ibn abi nu'aymin abu shi ne kakansa kunyarsa shi kuma ana kiransa abu ru'ayn ana kiran shi abu nu'aym ana kiran shi abu abdullahi ana kiran shi abu abdurrahman kuma ana kiran shi abu hasan duk kunya ce ta imam na amma kunya da ya fi shahara da ita ita ce abu ru'ayn ya ce to haka na zo bisa ga kira'ar abu Shi ne almadani Almadani madani mutumin madina ibnu abi nu'aymin dan abu nu'aymin shine kakansa an gane ko sannan kunyarsa abu nu'aymin yace abin da yasa yazo gusta qira'ati abi nu'aymin hasaba mashtahara fil biladi kaman yadda ya yada a cikin garuruwa al-bilad jam'ul balad balad gari al garuruwa bi magharibin ya ce kamar yadda ya yadu a garuruwa bi magharib shine yankin magharib yankin da ya kunshi eh, arewacin afirka su ne yankin magharib su morocco algeria tunisia libya mauritania eh, da misra waɗannan duk suke kira biladin magharib duk suna ƙarƙashin banda misra afuwa banda misra cikin biladin magharib amma su tunisia su a jazair su morocco su mauritania duk suna ƙarƙashin biladul maghrib sannan suna haɗewa da can yankin turai na andalus sun dama tsakanin su da andalus ruwa ne to da ka ga duk wannan garuruwan suna kiran su biladul maghrib kaga yankin andalus da nan yankin biladul maghrib yace bi kamar yadda ya haɗu fil biladul maghrib li hadirin ga wanda yake alhadar shine birni dan haka mutahaddir ko hadirin shine mazaunin birni shi kuma badin wanda yake ba kauye an gane ko la'aji ku fi wal badi badi wanda yake nesa amma na mun yake nufi da badi ba kauye daga albadwi albadwi kauye ba kauye kuma ne albadi an gane shi kamar yadda ya yaɗo a bagarin magarib da hadirin ba badi abin da ya kamata mu fahimta a nan shine rasmul qur'an a cikin mafi yawan al'amuransa bai kaita ga wata kira a zuwa kira. mafi yawan al'amuransa ya kunshi dukkan kira kamar halifar alif ya kunshi yadda yake a nafi'u haka yake a hafsu haka yake a masar an gane ko irin ziyarar ruwa galibi haka ce amma akwai wasu wurare da yake banta saboda masayakan da aka tura guda shida kowane gari akwai wani wurare da yake ke banta da wani rubutu saɓanin na wani yanki an gane za ga wasu na da ƙarin kiran su wa sari'u ila mafiratin min rabbikum sai ka samu wasu na da sari'u babu awa to wannan wani ya dangana da irin musabin da aka tura mu musabin madina da na sham an tura musu ba tare da wawan bawa sari'u ba tare da wawan bawa ya kulu lazina amanu a abu haula in lazina aka samu billahi jahada imani haka nan ba tare da wawan bawa lazina ta kazo masjidan zirara duk ba su da wawo musabin madina da na sham amma sauran suna da shi musabin makka yana da ƙarin min tashiya a cikin wasabi gunan awwalu na minal muhajiri da wani asari wanda zina ta buhun bi sani radiyallahu anhu wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar a musafin makka yana da wa adalahum jannatin tajiri min tahtiha al-anhar to ire-iren waɗannan su ne wannan ya ce ba zai kawo su ba sai waɗanda suke daidai da ruwa ruwayatun nafi an gane wannan ko to da kada mu da cewa wannan rasul din ba zai amfanar da mu ba sai bisa ga qira'atu nafi in kawai ba haka bane zai amfanar da mu ga abin da ya shafi ilmin rasul umuma iyaka ɗan abin da ba za mu same shi ba shine iya inda rubutun ya zo ba bisa da kira'a na biyu ba kamar ya zo bisa da kira'a ruwa a wani musa da aka tura kufa ko na masara ko na maka to wannan ba za mu same shi a ba kuma wannan kalilan ne akwai baiti da ibnu ashir yayi kuma an jona bidan da ka baitin da ibnu ashir yayi kanana ne ba su da yawa da ka san wannan su kuma ya bambance maka su bisa ga bambance-bambancen da ke ga masahifin gari zuwa gari to da ka samu wancan cike na duk wannan matsala da yake bisa ga ruwayar nafi'u da ta riga ta kau na a ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصفي لأن ما نقله مروي عن ابن لب وهو القيسي وشيخه مؤتمن جليل وهو الذي ضمن إذ يقول حدثني عن شيخه النظام للعلم بالتنزيه والأحكام نعم شيخنا ما لا يشري كامنا أبندا littafin almunsif na imamil al ya kunsa wanda kan shi za mu tsaya insha Allah ya nuna mana cewa lokaci yayi daga Allah ya kai mu sati mai zuwa waɗannan abin da ya saura shine ka'idojin da ya bi wannan littafi da wannan malami shine na karshe da aka ya samu da cewa ya kama da littafin abu amur dani da littafin abu da ibn najah da kuma Ashadibi da Abil aqila da aqila Ashadibi, littafi na hudu shine al-munsif lil imam abul hasan al-balansi shine littafi na hudu dai amfani da su a wannan waƙe gaba daya kuma na balansi din ma yace rubbama ya taƙaita zai dan kawo kalmomi kalilan ba masu yawa ba ga abin da wancan littafi ya kusa amma dogaransa shine ga littafin abu dawuda da kuma abu amurdani shi shaɗibi sai irin karin da ya akan eh, mukne shine abin da zai kawo to da ka wannan shine insha Allah inda zamu mu tsaya Allah sai mu wata na gaba za mu tashi bayani akan littafin abu Hassan al-Balansi mai suna al munsir da kuma ƙa'idodin da malam zai ba wannan littafi sannan mu mubasharatan sai malai shiga mana bayani game da abin da wannan rasu ya kwasa to da kan Allah kai wata mai zuwa bi izinin da za mu tsora da Allah ta Allah ya nuna mana wannan wata cikin halin lafiya wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai sanarwa da za a yi sai a saurara Dukan tambaya na tabbatar da Allah wata ala da ya ba mu ikon halatta wannan karatu muna roƙon ya amfana mutum da shi malam da ke wannan ɗaurin Allah ya saka da da kamar haka na farko kafin a wuce a yi kokari a rubuta attendance akwai takardu sana suna zagayawa wanda bai gani akwai su za tsara a rubuta attendance kuma a yi kokari a bada wata wanda bai da hannun shi yanzu a yi kokari a biya kafin wani watan ya zo kada abin ya rika taruwa insha Allah ba an dukkan kuɗin watan ana iya bayan malam tani ga wanda bai da shi yanzu za ka iya biya in ka zo kamar gobe ko ce suka ga da tani ka bashi amma akwai hari a biya yanzu kuma rubuta na biyu kuma akwai takarda da ke yawo ita ma ana son ka rubuta nambar ka wacce take wata ita saboda ire-iren wannan abubuwa su fi zuwa wani taron ba sai ƙarshen watan bai za a yi karatu kila kamar irin wannan sati na uku aka yi karatu za mu iya sati na rafi a cikin wannan kuma karatu kama za mu iya tsara a kan wannan gudu insha Allah abu na gaba shine har yanzu ana tida fom wanda ya bi sai ya zai kokari sanar da ɗalibin da su ya fom ba su kokari su ya su a aiki kashin ta ba da fom wurin malam tamimu zai baka aiki ta har yanzu mu fara duba aiki ta ba saboda har yanzu karatun muna renon shi amma da insha Allah in dai muka zuwa sun dai ta za mu fara duba aiki ta insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ikon jawabi akan wannan aiki kuma ya amfana da shi malam Allah ya saka ya sai da kuma